da zarar an ambaci Chadi a nan Najeriya shekarun baya mutane kan fara tunanin batun farfado da tafkin Chadi ne ake magana, amma yanzu lamarin ya canza zuwa kalubalen Boko Haram. Ziyarar shugaban Chadi Idris Deby nan Abuja jifar tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Dan bayan ganawa da shugaba Jonathan ya zarce zuwa ga shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari don nana ta ci gaban haɗin gwiwa ga kawo ƙarshen kashe-kashe da sace mata da ke faruwa daga wannan masifar. Thank you. Shugaba Debi ya ce da yardar Allah ga mayar kasashen biyu da duk membobi ne na tafkin Chadi zai kawo ƙarshen matsalar ta Boko Haram don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Kasashen biyu inji Debi na fuskantar ƙalubale ne iri ɗaya da aka yi zama wajibi su yi aiki tare don gano bakin zaren. in this region is the of Boko and we janar buhari ya ce chadi nijar da kamaru na iki tare da najeriya don kawar da boko haram da raya tattalin arzikin yankin hakanan buhari ya ce da zarar ya amshi ragamar mulki za a sake irin wannan zama don karfafa wannan haɗin gwiwar a nasu bangaren wasu daga shugabannin pdp mai barin gado irin su barista abdullahi jalo na goyon bayan faɗaɗa bincike kan masu hannu a boko haram da ba mamaki ake nuna kawaici kan lamarin shine maganan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa compulsory project na borno guda biyu ɗaya daga ciki maganan bincika sosai game da maganar boko haram ina ba da shawara ya yi amfani da icc su yi bincike kamar yadda suka yi na isra'ila da palestine saboda abubuwan da yake ciki chadi dai yana da muhimmanci kwarai a wannan yaƙi dan shugaba Debi ya taba cewa ai ma ya san makoyar shugaban Boko Haram ko ko jama'atu ahlus sunna lidawati wal jihad Abubakar Shekau Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja Najeriya